Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, alhamdulillah yau mun zo muku da warware kulli. Abin da yake warware kulli idan mutum al'amura sun dabebeye shi yayi yayi ya rasa yadda zai yi. Al'amuran shi sun rikice sun buɗe. Wannan fatahul aqd ne haiki ne na warware kulli. Idan da mutumin da aka kulle ko an yi hurɗa da mayu wanda sun rikita al'amuran mutum komai yaƙi arzikin shi duk ya karye abubuwansa sun lalace. al'amuran shi sun rikirkice ko ko a'a mutum tauraron sa ya rufe yayi yayi duk inda ya juya sai abubuwa su ƙara damalewa su rikice in an mashi alƙawari alƙawarin zai zo maka kama kama kamar alƙawarin zai cika sai ka ga maganar ta watse idan wani mutum ya jawo cikin wata sauga kamar za a yi saugar sai ka ga saugar ta lalace ta rikice ta watse to sha Allah mutum idan yana so Allah ya warware al'amuran sai zamana duk inda ya shiga mutane ba su son shi to yake so Allah ya warware wannan kullum ko ko ya tsara ya ratsa irin su fedanet irin yanan nan take lullaba al'amarin idan mutum in yana tafiya wanda daga lokacin da ta lullaba idan shi zai ga komai ya taba sai abin ya lalace al'amuran shi da sun rikice to insha Allah gashi nan ana samun goran yaji guda hudu za a samu bakin zare da farin zare insha Allah a wannan goran yajin za a rubuta lam a cikin mimun din nan mutum zai rubuta sunan wanda ake so Allah ya warware al'amarin nashi a goren yaji guda ɗaya lam tunnani shi ma a cikin mimun din nan mutum zai sa sunan mahaifiyar wanda al'amarin shi ya kulle lam ya kunu shi ma a cikin wannan mimun din mutum zai sa sunan wannan din sunan mahaifinsa sai a lam tara kaifa a cikin wannan lam din shi ma mutum zai sa sunan mahai sunan mutumin da ake ganin ya kulle maka al'amura in kana da sunansa in kuma baka da sunansa kawai sai ka sa annasu idan ka sa annasu za ka naɗe da wannan baƙin zaren idan ka naɗe da wannan bakin zaren to insha Allahu ana san samun rauno kaɗan a zuba idan aka zuba za a samo farar siga sai a zuba a turmi sai a daka idan aka daka ya daku sosai to sai a sai a sa rariya a tankaɗe wannan zare-zaren zaren da abin da ya ɗan ragu na wannan goran yajin to insha Allah shi hayaki za a da yi shi kuma da wannan sugan da goran da citta mai kokon nan ko a dinga zuba su a cikin ruwan shayi liftan ko kuma mutum ya zuba a cikin sabulu ya sabulu ko kuma mutum ya dinga zuba sugan a cikin nono yana sha wannan hanyar hanyar warware kulli ce kuma lukudi ne na samun dukiya mai tarin yawa likudi ne na samun alkhairi na samun kasuwa da ɗaukaka da warware kulli insha Allah da Allah a gwada wannan sirrin don neman ƙarin bayani za a kira a 081 mai magana alaramma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai zaria don neman ƙarin bayani za a kira a sifili takwas a uku sifili sifili ɗaya sifili a shida sifili shida sifili tara